العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كاوم يو أشغن دا بقي قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقولة دري هدود أربعين كما يو ثلاثين قوتا بقي إلادية دبوبي دبوم شا ترى وأن مسلاتي نام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da karatu a cikin littafin a shakkatul iraqiyya fil amal qalbiyya wallafan شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام salam ibn رحمة الله عليه wannan zai zama majalisunmu na talatin da tara kuma malam ibn taimiyya har yanzu bai gushe ba yana mana bayani akan mahimmancin yadda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta ma bawa kuma ita wannan yadda tana cin ayyukan zuciya wanda dama ya rubuta littafin ne domin ya yi batu akan ayyukan da zuciya take yi wanda su ne ayyukan da suka fi mahimmanci wanda Allah madaukakin sarki yake kalla a cikin ayyukan bayi dukkan aikin da mutum zai yi na fili na gaɓoɓi to idan zuciyarsa ba ta tsarkaka ba to wannan aikin nasa na bayyana Allah ba zai anshe shi ba to shine yake ta mana bayani sai ya kawo hadisi inna Allah yaqdi bil qada'i nan generator na kuma tuwa jiya ya kawo hadisi inna Allah yaqdi bil qada'i faman radiya falahu ar-ridha ومن سخط فله السخط annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana yanke hukunci duk wanda ya da hukuncin Allah sai sami yadda Allah wanda kuma ya fushi da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yanke shikenan sai Allah madaukakin sarki ya bashi da fushin shi to shine bayan wancan hadisin sai ya ce fa fi hadisi a cikin wannan hadisin da aka karanta mana الرضا والاستخارة أم فتا منا حديث يقول شيء هكون شو كن شو قدابي الرضا هكون شيء نفقو شيء يداد أبن ألا يهكون تام باوا والاستخارة سننكم دنيما زادي لو كشند ذاك أبو كان يمزابن ألا kakka yi da dabararka da wayanka duk da za shi yasa ba yake sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wanda malamai da yawa sun fitar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da sahabbai istikhara fil umuri kulliha a ja al'amuran su masu mahimmanci in za su yi to manzalar sama yana umartar su da cewa su istikhara su tashi shi yi raka'a biyu wacce ba farilla ba idan suka yi rakawai guda biyu rakawai inda ba farilla ba kagaban da asuba ce amma duk wata raka'a bi ta nafila to mutum zai yi ɗaukata ta matsayin salatu istikhara wato sallan neman zabi a wajen Allah daga nan idan ya gama raka'a bi nan sai ya daga hannunsa ya roki Allah madaukakin sarki da wannan addu'a wacce take shahararriya Allahumma inni astakhiruka bi وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب حزوى ديك عشان الدعاء mutum ya faɗi bukatar sa nan yana cewa Allah maɗaukacin sarki ina neman ka. sannan ina neman ka kaddara mana abin da ka kaddara da kaddarawa domin kai kake da iko ni ba ni da iko kuma kai kake da ilimi ni ba ni da ilimi ya Allah idan ka san abu kaza da nake so nake nema alkhairi ne a addini na da rayuwata da kuma makomata ta lahira ya Allah ka sauwake min shi ka kaddara min shi ka bani shi idan kuma ka sani ya Allah a cikin ka wannan abin sharri ne a gare ni a addini na da rayuwata da kuma makomata to ya Allah madaukakin sarki ka kawar min da shi canza mini ka bani abin da ya fi alkhairi sannan kuma ya Allah ka sa in yarda da shi to wannan hadisin ya faɗi abu biyu ke idan za ka yi abu ka nemi zaɓin Allah sannan kuma bayan ka nemi zaɓin Allah to ka yi da duk zaɓin da Allah ya ma domin Allah madaukacin sarki a matsayinsa na mai hikima mai ilimi mai tausayin bayinsa kuma shi ne wanda ya san su ba su san kansu ba to shi ya fi sanin abin da ya fi dacewa da su a rayuwa kan so wani abu gashi ganga ganga kana ce ka ce shi kake so amma a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya san cewa ba alkhairi bane a gare ka in aka baka wannan abin to mai ya zama sanadiyar tabewa ka duniya da lahira to sai ka nemi zabin Allah farriba ba'da alqada'i kullun ita yadda tana kasancewa ne bayan hukunci ana gane kai ne yadda da abin da Allah ya zaɓa maka ne bayan abin da Allah ya fi kuddama walistikharatu qabla alqada'i shi kuma neman zaɓi ana yin sani kafin hukunci ta yaya bawa zai gane Allah ya zaɓa masa ya masa hukunci shine ga Allah madaukakin sarki ya sauwake masa wannan abu da yake nema ko kuma ya musanja masa da wani shi ne wannan so daga arriba qabla alqada'i wal istikharatu ba'da alqada'i yadda da abinda Allah ya hukunta maka to yana zuwa tana zuwa ne bayan hukuncin ya tabbata shi kuma neman zaɓi ana yin sane kafin abinda kake neman ya tabbata shi ne wannan وهذا أقمل من الضراء والصبر wannan ya fi cika fiye da a jarrabu mutum da ci da damuwa wa sabri da juriya eh, bayan an jarrabe shi da abin da bai da daɗi sannan kuma azurta shi da juriya to juriya ba ta kai yadda ba yadda da hukuncin Allah ya fi juriya dama ya mana wannan batun a baya ka yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya zaɓa ma na komai ko alkhairi ko sharri a zahiri to ya fi ka jure falihaza da sharafi za ka arriba wa fi haza sabara shi yasa a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yadda amma kuma a damuwa sai Allah annabi sallallahu ya faɗi cewa juriya ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا sannan muƙaddara cewa juriya ta kasance alkhairi ga mutum bayan hukuncin da Allah yanke masa to ina ga kuma ya yadda yadda ta fi juriya domin juriya kakan yi dundula wani zubu ba yadda ka iya ne na sha buga mana wannan misalin so abubuwa su faru da mutum ba yadda ya iya ne ce ni ƙauya, ya jure amma yadda to ita sai da zuciyarsa ta gamsu da cewa wannan abin shi ne Allah ya zaɓa masa sai ce to ya yadda da wannan shi ke amma juriya ya san ba yadda zai misali mutum ne nemi wata da aure shi ke nan yana neman ta da aure suka dade suka dade shi ke nan kwatsam sai ta mutu idan bai jure ba mai zai ba ta a duniya ta mutu idan bai juriya bai zai mai zai hmm? ya bi ta ya mutu su haɗu a lahira ko su haɗu a lahira ya ba zai aure ta ba ba matar shi ba ce tunda ba ɗaura musu aure ba su kare ke nan to amma ya yadda da cewa haka Allah ya zaɓa masa Da matan Allah bai yadda da cewa matar ka ya ji a zuciyar shi haka to wannan ya ci wancan juriyar da ya yi domin juriya kakan yi ta dan dole amma ita yadda to kana yin ta ne a matsayin zuciyarka ta gamsu ɗari bisa ɗari cewa haka Allah maɗaukacin sarki ya ga damar wannan abu ya faru kuma a cikin zuciyarka kana da tabbas cewa wannan abin da Allah yanke maka shine alkhairi watakila da ka aure ka ita waccan wancan misalin da muka buga na waccan matar shi wannan misalin da muka buga na matar da ta mutu mutum yana son ta da aure to ya ji a ransa cewa da ya aure ta makila sharri ce a gare shi to kaga yadda arriba afdal min as-sabr yadda da hukuncin Allah ya ci lada fiye da me fiye da juriya akan hukuncin da Allah ya yanke ma mutum domin juriya akan yi ta don dole wani zubin ba don mutum ya gamsu ba akan yi ta don ba yadda mutum zai iya yi dole wannan zai ɗauka summa iza kana al-qada'u ma'a sabri khairan fa kaifa lahu ma'a rida shine abin da muka fadi wa li hadha ja'a hadisi shi yasa ma ya zo a cikin hadisi duk da cewa hadisin bai inganta ba hadisi ne mai raunin sanadi مالي متيمية رحمة الله عليه يا كاوش عنه يا إذ كاوش أما ينكي أنكم زي كاوش قباكي آيا ينكي شيني المصاب من حرم الثواب المصاب من حرم الثواب أنا لا قلت أنا إيه توقع مغنى المصاب وأنا أكا جرديشي شيني من حرم الثواب من حرم الثواب شيني وأنا أكا هنا مش لاجع idan kana neman wanda jarabawa ta kama shi ko bai ci jarabawar ba shine wanda bayan jarabawa kuma ya zama bai da lada ta yaya mutum zai zama an jarrabe shi bai da lada shine iya da jarabawa <laughs> tunda bai da jarabawa da Allah ya mashi ba shi kenan bai da lada a wajen Allah amma a ka'ida duk jarabawa da Allah maɗaukacin sarki ya mabawa idan ya yarda da wannan jarabawa to lada ne ke biyo ta lada ne ke biyo ta shi ya sa ai cikin addu'ar da kake yi ta sallagawa gawa tana cewa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ya Allah la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka kana muladan wannan bawan naka da ta jarrabe mu da shi domin wannan jarabawa da ka jarrabe mu da ita idan mun yarda da ita muna fatan ya Allah ka bamu lada to ya Allah kar ka kaddara mana rakin lada ka sa mu samu lada sakamakon wannan jarabawar da ka mana sannan ku kalli hadisin na Ummu Salama radiyallahu anha na duk jarabawar da ta samu mutum annabi sama ya umarce shi ne zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati kaga ashe duk musiba ana son ne ana fatan ka yadda da ita sai ka samu lada amma idan baka yadda da jaraba da Allah ya maka ba a cikin zuciyarka to ba ka ba lada ga jarabawa sannan kuma kila mutum ya kwashi zunubi an yi ma mutum rasuwa ya ta ihu ya ta tsalle manzal sama ya ce laifin min naman latsama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya ko baya cikin waɗanda suke aiki da sunnar mu mallaka latama al-hududa mutumin da dan musiba ta same shi ta mutuwa ko ta wani abu ya ka dukan fuskarsa yana tsalle wa shaqqa jiyu kuma ya rika keta kaya wa a bi da'wal jahiliyyati kuma ya rika yin kwakwazo irin na mutanen magudanci mutanen da suke magudanci wanda ba su da sai amma idan yayi waccan addu'a sai Allah ya bashi lada bayan Allah madaukaki duk ya shi lada dama abu biyu ya roƙa Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha ya Allah ka bani lada a cikin abin da ka jarrabe ni da shi sannan ya Allah madaukaki take ka bani makwafinsa wanda ya fi shi to sai Allah madaukaki ya shi lada bayan ya ba shi kuma lada sai ya masa ne sai kuma ya bashi musayan abin da ya rasa to wannan ita ce so daga wannan hadisin yana da raunin sanadi amma ma'anarsa mai kyau ce المصاب man hurima sawa mutumin da ya zama musiba ta gaske ta kama shi shine wanda ba a bashi lada ba bayan musiba في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول أكتشي الإمام الشافعي يقول تؤسم مسند إنسا مسند الإمام الشافعي للتاتي ندى wasu malamai suke cewa an ware shi ne daga littafin al'ummu al'ummu littafin imam shafi'i da ya rubuta na fiqhinsa riwayar almajinsa ar-rabi'a to sai aka tsama da hadisan da suke cikin suke cikin al'ummu domin al'ummu babban littafi ne sai aka tsama da hadisan da imam shafi'i rahmatullahi alaihi ya ambace su a cikin wancan littafin nasa babba sai aka ware su domin al Shafi'i al-Ummu yana kawo hadisan ne da isnadin haddathani wani haddathani wani haddathani wani to sai aka ware ta ka kira shi musnadu Shafi'i mun gane to aka ce al Shafi'i ya ruwaito wannan aka ce annan nabi sama lamma mata wai lokacin da manzo Allah sama ya rasu sami'u ya ƙudu. wai an ji wani yana faɗi ba a san kowaye ba ya ala baiti rasulillah aka ji wani na faɗa ba a san kowaye shi ba yana cewa wai ya ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam inna inna azaan min kulli musibati lallai Allah madaukakin sarki yana mabayin ta ta'aziyya ne ta'aziyya abinda ake ce ma ta'aziyya ko al'aza shine tasliyatul musadi بما يخفف له وجعه شينا كمسة عزية تسلية المصاب بما يخفف له وجعه أو ألمه أظن أكي كمسة عزية شيني للا تغوان بمصيبة تأكى مسع تحنير لي تحنير فوق مسع أول من دامو ديكي شيني إذا أكي كمسة عزية شيسا أنا wasu ba su bambanta tsakanin ta'aziyya da kuma yi wa mamaci addu'a akwai bambanci tsakaninsu ta'aziyya ana ma ne shi wanda musibar ta aka masa kamar a ce misali mutum ya rasa wani dan uwansa to yanzu shine almusa shi ake ma ta'aziyya sai kuma al-istighfar ko addu'a lil maiti sai shi kuma wanda ya mutun a masa addu'a da wannan ne ya halasta wanda ba musulmi ba in ya rasa dan uwansa kuma shi ma dan uwan nashi ba musulmi bane ka je ka masa ta'aziyya amma ko baya halasta ka yi ma dan uwansa addu'a mun bambanta su aji ba musulmi ba misali kirista ko ba yahudi sai ya rasa dan uwan shi kuma dan uwan nasa ma kirista ne ko bai yahudi to ya halatta ka je kai masa ta'aziyya ka lallashe shi ka ba shi haƙuri akan damuwar da yake ciki amma kuma baya halatta kama dan uwansa addu'a to mu so tare mu kan hada ne in an je za a yi ta'aziyya kuma sai a masa sai a mamacin addu'a to idan ba musulmi bane ba za a masa addu'a amma idan musulmi ne to bayan an yi ma dan uwan shi mai rai ta'aziyya to daga nan shi kuma mamacin sai a masa addu'a a nema masa gafara Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta masa to aka ce wai ya aka ji wannan mai magana yana magana ba a san kowaye ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa inna fillahi azaan min kulli musibati lallai Allah madaukakin sarki a game da shi akwai ta'aziyya lallatar bayinsa fi kulli musibatin a kowace musiba a kowace jarabawa ya jarrabe su da su da ita wa khalafan min kulli halikin sannan kuma aka ce Allah madaukakin sarki yana da mamayi da yake mayarwa min kulli halikin daga duk wanda ya mutu in wani ya mutu to akwai khalaf in an ce khalaf shine makwati wa darkan min kulli sa'itin sannan kuma Allah malaukacin ciki yakan bada jarkan ya riska min kulli fa'itin daga duk abin da aka rasa fabillahi fasiqu ya ku mutanen gidan nan ku amince da Allah wa iyyahu farju sannan kuma shi kaɗai za ku nema za ku yi fata a wajen shi fa innal musaba man hurima thawab lallai wanda musiba ta afka masa na asali kuma bai ci jarabawa ba bai ci musibar da aka masa ba to shine man hurimat shine wanda aka hana masa lada wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba akwai ba a shekul albani ma ya masa hukunci da cewa mawdu'i an ce mawdu'i shine hadisin da yake asali ma ƙarya ne ba wai sanadinsa bane yake da rauni a'a kwata-kwata ƙarya ce magana mun gane sau da ka babu wani abu da aka ji irin wannan bayan rasuwa a sallallahu alaihi wasallam irin wannan ma suka sukan bude kofa ga waɗanda suke ganin wahayi baya yankewa a ci gaba da wahayi har yau din nan ma wani zai iya ci ya koshi sai shi an bashi wani abu daga wannan addini ya zama wasa ke in dai addini zai zama Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa عليكم alaikum ورضيت لكم الاسلام دينا sai kuma ya zama an bude kowa zai iya ci ya koshi ya kwanta bacci ko kuma ma a farke sai ya ce an bashi wani abu kuma a cikin addinin yake kaga addini ya zama na wasa ya zama addini na wargi ya zama na wargi ko majalisa ce ta gama zama ta yanke hukunci to wani daga cikin yan majalisa ba zai tashi ce kuma ya samu wani hukuncin nashi na daban ba balle hukuncin Allah ta'ala da ya saukar ma kuma ya tabbatar shi ne kasa shine khatamu anbiya'i shine cikamakin annabawansa babu wani annabi bayansa mun gane to ne. so da ka takaice dai ko da babu wannan kasarin Allah ya jarrabu mutum amma mutum ya kasa cin jarabawan ne ya ki da ita tabbas ba da ladan jaraba ladan da ake fatan a samu na jaraba shi ba zai samu ba bai ci jarabawa ba ولهذا لم يؤمر بالحزن المناسي للرضا قط شي يسا أشراء المسلم شي بأي أمرني لداموة وتفكي سنخروا للدابة الداموة ذات نونة بقى يجد أبن ألا ينكي أنه كن شي بقى وشراء بات سنتا أما داموة تأبيئة wannan ba laifi a cikinta shi yasa manzo sama da ya rasa ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam yace innal qalba la yahzan وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلب ليحزن zuciya tana shiga damuwa in lokacin da ka rasa wani abu da kake so to ba laifi ne don ka shiga damuwa amma damuwar da ne ta zama maka diman da'iman kuma ka manta da cewa hukuncin Allah bane. wa innal ayna tadma babu laifi ido ya zidda hawaye haka manzo sama yace ido na zidda hawaye domin idza qariha aljanan bakatil ayna kullun idan aka so ta zuciya to idza alayn rahat sahya aynun ala aljawa falaysa bi sirrin ma tusiru al'adali idan idan aka jarrabu zuciya to abin da ke sanya ya ta shine hawayen da ido zai zuba idan ido ya zubda hawaye sai shi kenan la'alla hutular jam'i yaqibu rahatan min al-huzn aw yashfi shajiy al-baladil haka mai hikima yake yace la'alla hutular ina fatan kwararar da hawayen da nake yi yaqibu rahatan ya gadan muni da hutun zuciya min al saboda damuwar da nake ciki aw yashfi ko kuma wannan hawayen da nake yi ya zama ya warkan min da tsananin damuwar da na shiga a zuciyata kaga wannan kenan so da haka shari'ar musulunci ba ta hana a yi damuwa ba amma kuma ba a san damuwar ta zama ta ci karo da yadda da kaddara Allah maɗaukacin sarki mun gani shi ya sa musulunci bai da al ba domin alma'acin maatim dalalatun ala al-huzn al-munafi lirriba. ne al jami ne na ma'atami ma'atami shine bikin damuwa sai a ce yau wani bannan shi kwanan shi uku da rasuwa so daga za a shirya wani taro domin a sake jaddada damuwar bakin cikin da aka shiga ko bayan sati daya ko bayan shekara ko kuma ya zama an ma an kan sa maki in lokacin da shekara ta zagayo ta mutuwarsa sai an zo an tara an yi wata damuwa musulunci bai da wannan ba ila ma ya zama an sa baƙaƙen kaya a rika aikata wasu miyagun ayyuka na cetar fuska na zidda jini kamar da yin shi a ciki kaga wannan shari'a ba ta yi da shi ba saboda ne alhuznul mudafi ne lil riba kai tsaye na cin karo da yarda da kaddara Allah a'a Allah ya hukunta wannan abin ya damu ya faru daidai lokacin da ya faru to a shiga damuwa ai kuka kukan da shi ma ba zai nuna rashin yarda da kaddara Allah ba shi kenan ya wuce mutuwa ce a ɗauki wannan gawar a yi mata abin da shari'ar musulunci ta ce a yi domin duk abin da za a yi ba zai sa ta dawo ba duk abin da za a yi ba zai sa ta dawo ba in za ka yi tsalla kai ma ka kashe kanka to an yi jinshi ba, nan ka kashe kanka don wani ya mutu kashe kanka da kai ba zai sa ya dawo ba shi ke na an yi biyu in wani ma ya sake yi an yi uku shi ke ba kuma inda aka ce a shari'ar mutunci don wani ya mutu kai kuma ka kashe kanka ka nuna damuwa kai hawaye duk wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci annabi sama ya yi hawaye a lokacin da ake rasuwa Sai saka ba laifi bane don mutum ya yi hawaye shi amma kuma ya zama ya kama bakinsa duk abin da zai faɗi wala na kulu illa ma yurdi rabbana subhana kai ya faɗi wani abu sai abin da Allah madaukakin sarki zai yarda da shi shi ce kai istirja'i ka masa addu'a shi ce Allah ya sa mu zama haka ma annahu la fa'idata fihi duk da cewa bai da fa'ida ko ka ta yi ba abin da za ka samu in ka ta bakin cikin ba kai ne ma sai dai cutar da kai shi alhusnu ya zurru ne wala yin kawo ta fa'ida ta in ka ta yi to kai za ka cutu ciwon zuciya ya kama ka in ciwon zuciya bai kama ka ba ciwon ulsa ya kama ka domin daga cin abin da ke jawo ciwon ya akwai damuwa yi tsari da ake cewa ciwon yunwa ai ba yunwa ba ce damuwa ce ko kuma shagalta da wani abu wanda zai zama ya tsaya maka a zuciyarka alhammul mutatabbir damuwa wacce za ta rika maimaituwa ita take jawo alqurha eh take kawo taulisa فقد يكون مضرة, مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله فقد يكون مضرة shi da ita damuwa za iya zama ma cutarwa Zata iya cutar da mai yinta lakin nahu yu'fa anhu sai dai babu laifi idan an yi damuwa idan lam yaqtarin bihi ma yakrahu Allah idan ba a gwama shi da so ba idan ba a gwama ta da abinda Allah bai so ba idan ba a gwama damuwa da abin da Allah bai yarda da shi ba to babu laifi a nuna damuwa shi yasa ai wajen da ake zaman makoki ya waje bai bambanta da zaman ɗaurin aure ko ba haka bane to amma irin zaman makokin da ake yi yanzu me bambanci shi da biki saura iris zaman makokin da musulmai suke yi ya zama daidai da na kiristoci kiristoci ne in suna abubuwansu na makoki kaga an zo a kaya kala ɗaya sannan za a gayyato wasu 'yan kwaya su zo suna waka kuma da annashuwa a su, ya zaba yasu nan tana ba da amshi ana yi ana buga hannu ana rawa ana rangaji kuma wai gawa ce ga ta can a gefe a ajiye a cikin akwati kuma ana minna. shi yasa sai a aje gawan matan shekara guda saboda ba a samu kudin biki ba wata ce wata uku wata ce wata kaza saboda sai an kai talabijin an faɗi yaushe za a yi bikin birne ta sannan akwatin ma da za a siya na musamman ne akwai waɗanda suke musulunta kun san saboda iyayensu kan sun mutu ba abin da za su shi wallahi ya musulunta saboda baban shi in ya mutu bai san abin da zai mai ba sai arzikin shi ya tsare duk shagon shi ga baki sai ya tsare saboda bikin buzna baban shi kuma abun kunya ne a ce bai mu baban nashi ba amma yana tsallakowa ya zo cikin musulunci shi ke akwai waɗanda ba musulmai ba idan suka zo suka ga yadda ake jinaza ta musulmai sai su ce kai kun ji daɗi wani ɗan uwa ya taɓa tambaya ta kai ya taɓa ban labari ya ce wani abokin shi babban ma'aikacin gwamnati ne yake ban labari ya ce wani abokin shi a wajen aikin lokacin da shi baban mutumin ya rasu ya zo irin abubuwan nan da suke kasan na ƙasa ɗaya ko a zo a kawo har ma ya shiga sallar jana'iza ba haka ake bin saboda lalacewar mu kawai sai ya kirista a cikin sallar jana'iza wai yana cikin zaman lafiya shi kenan da aka gama shi ne sai tambaye shi ce wai nawa ka kashe a cikin wannan abubuwa da aka yi ce shi zai kashe komai ba shi zai kashe komai ba ya ma masa bayani ya ce kafin in dawo ma an kafin in taho ma an kala kafani akwai masallacin da za ka ga suna da tsarin suna da kafani da suke ajewa sai da an gama komai shi ni ko titi ban ga abin nan ba mun je kuma makabarta da aka rufe shi har amma wani ya ba da kuɗin ko sisi ban kashe ba ce kai very beautiful kalmar da ya amfani da ita ke ne ce very beautiful shi kai wannan ajiye kyau shi ne yake ba shi labari ya ce ai shi yanzu zulluminsa idan uban shi ya mutu ya tsufa to Allah kaɗai san nawa zai tara kafin ya buzna baban nashi to kaga duk hauka ce wannan mu a musulunci cikin sauki mu'amil jinaza a ka'ida ma cikin kudin mamacin ake yi abu na farko kenan da ake yi ma ya ku bi tarkatil bayt idan mutum ya mutu duk abin da ya bari to farkon abin da ake fara yi shine a ɗeba abin da za a yi magawarsa hidima da shi shi kenan sai dai idan wani ya ɗau nauyi ko ya yanke wani akwai wani wanda mai wadata ne ya ɗauki nauyi shi kenan ko kuma yadda ake a tsarin a cikin al'umma kawai duk komai ma sai a masa kyauta to kaga shi ke to damuwa mutum ya zo ya ta damuwa ya ta damuwa ya tasa damuwa a gaba cutar da shi za ta yi ba za ta amfani shi ba za ta amfani abin da ya rasa ba eh. lakin albuka ala albayti ala wajhi rahmatin lahu hasanun mustahabbun sai dai yin kuka alal laiti ga mamaci ala wajhi rahmatillah ta fuskacin nuna tausayi ake yi a game da mamacin hasanun mustahabbun abu ne mai kyau kuma ana so kai hawaye annabi sama ya yi hawaye shi ne ku arhamu khalqillahi bi khalqillah annabi sama ya fi kowa tausayi sai ya zama yi hawaye wa zalika la yunafi rida kuka dan an yi mutuwa kai hawaye to wannan baya cin karo da yadda da hukuncin da Allah ya yanke na rabuwa da wannan mamaci ba laifi yar kai kuka bi khilaf al buka'i alayhi li fawati hazz al hayy minhu sabanin kukan da zaka yi saboda ne li fawati hazz al hayy minhu saboda kila wani abu yake maka yanzu ba shi to za ka shiga wahala sai ka ɗauku don wannan wannan ba lada in ma kai wasa za ka iya samun zinibi domin zai iya shafan imanin mutum kamar shi ne yake maka komai ba Allah ke ma ba nan tun da yanzu ba shi to shi nan kai kuma ka shiga kai ma ka mutu a tsaye ka mutu da rai amma idan kuka ne kawai dan tausayinsa ko Allah zai baka lada akan wannan yanzu wani jibin matsayinsa kila ma sai da ya sha wahala wajen mutuwa kaje irin wahalar da ya sha domin wahala wajen mutuwa ba ta nuna cewa mutum ba bawan Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala wajen mutuwa ba haka nan kawai manzo sallallahu yana zaune aka zara ran shi ba kamar yadda kuma ake ma wasu yasa malamai suka ce baya cikin alama ta cewa kai mutumin kirki ne kawai don ana zaune yanzu an zara ran mutum akwai 'yan jarida kansu buɗe suna labarai sai dai a ɗauka labaran yan jarida ce kanta a buɗe sai ta barruji sai ta tafi kawai tana ba da labarai kawai shi kenan sai ta mutu ya nuna cewa baiwa Allah sai ita ta mutu a wannan mummunan yanayin haka Allah ya ga daman mata kawai aka zara ran ta zama ba ta da amfani wani kuma sai ya sha wahala ya suma ya farka ya suma ya farka saboda ne saboda fitar ran nata so daga ba alama ba ce wannan so daga don mutum ya kuka idan wane ya rasu yana tausaya masa to Allah zai ba shi lada amma kuka dan damuwar rasa abin da yake maka a lokacin da yake da rai ta wannan ba lada ba lada in an baka haka nan ba janibi in ko ba haka ba mutum ma zai iya samun zunubi gwaggwadon imaninsa a zuciyar shi وبهذا يعرف ma'ana قول nabi sallallahu alaihi عليه lamma baka a على البيت da haka ne za a gane ma'anar faɗin annabi salama a lokacin da ya faɗa da ya kuka ga wani mamaci mamacin nan shine ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam radiyallahu anhu sanna na Maryam al-Qibtiyya radiyallahu anha ya rasu yana yaro dan karami Allah ya karbar sa manzon sama ya rika hawaye Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya ga manzon sama yana hawaye yace ya Rasulullah kunta tanhana 'anil da'i kama Allah kana hana mu abubuwa na bayyana mutuwa ya aka kai kuka ma'aikin Allah habbai suka tambayi manzo sama dan su fitar da fiqh su gane wani abu na addini manzo sama ce innaha Rahmat ce tausayi ne gashi nan inna hadhihi rahmatun manzo sama ce lalle wannan wani tausayi ne ja'ala Allah fi qulubi ibadihi Allah ya sanya shi a cikin zukatan bayinsa ka zama ne ya kasashe zuciya ana bukatar abin da yake na kuka kai kuka shi ne jarumtaka eh ai shi sa malamin qayyim yake lissafa yake cewa shuja'an ko ashuja'u man yuqdimu fi mawdi'in fi mawdi'in iqdam wa yuhjimu fi mawdi'in ihjab inda ake bukata ka bullo to ka bullo inda kuma ake bukata ka lade ka lade in ka je ka lade a inda ake bukata a ganka to ka zama rago sannan kuma in ka zo ka bayyana inda kake son ka lade to shi ma tsara gwantaka ne shi nan sai a bige ka to lokacin da ake bukatar hawaye kuka to kai kuka kada a wajen kuka kuma a kana dariya ha kana da damuwa ba cikakken mutum ba ne kai abin damuwa so ake a ga ka damu eh, kai hawaye ba laifi ba ne. abun farin ciki kuma ana son ka nuna farin ciki yin farin ciki nuna farin ciki a lokacin damuwa hauka ne sannan nuna bakin ciki a lokacin farin ciki shi ma hauka ne dukkansu damuwa ne me daidai a matsayin cewa ɗabi'a ka daidaitacciya ce an tafraha fi mawdi'il farah sannan wa an tahzana fi mawdi'il hazan wajen farin ciki kai farin ciki wajen damuwa kai damuwa shi ke da ka zama cikakken mutum hannun sama an yi rasuwa ɗansa ya rasu ya hawaye ya hawaye su da ka ba ne tausayi ne wannan wa inna ma yarhamu Allah min ruwa ruhama'a kuma Allah yana tausaya ma bayinsa ne waɗanda suka zama masu tausayi in ba ka da tausayi Allah ba zai tausaya ma ba hmm. Hmm. shi yasa hatta dabbobi aka ce ka tausaya musu amma me tausayin dabbobi tausayi ne kuma ka zo ka cika ba za ka iya yanka kaza ba a wannan kuma sakar ce Allah ya halicce su mu yanka su mu ci so da ka tausayin shine manzo sama ya faɗi yadda ake yi na farko da ka zo ka yanka ta a gaban yan uwarta irin yadda ake yi a wajen masu yankan kaji su haɗa kaji goma ko su yankan su haɗa ashirin gil jin jin jil kuma duk wa'azin da za ka musu ba za su ji ba ba za su bari ba ba a yanka dabba ga ta ga ƴan uwarta maza sama ya ga wani zai yanka wata dabba ga ta farkon yana yanka sannan ga ƴan uwarta ita ma za ta zo inda ake ran sallan nan manzo sun ce a turidu an tulitaha ne shi so kake ka kashe ta so biyu ta ga gawar ‘yan uwarta, ta ga kisan ‘yan uwarta sannan kuma ita kuma a zo a kashe ta eh? Kai ka kashe ta tun lokacin da ka kashe ‘yan uwarta? ko ba haka wance yake ba kutil fiye ma kutil saumul ahmaru kutil eh, fiye ma kutil saumul ahmar wai wasu labari ne ake badawa game da mahimmancin haɗin kai da kuma kakku bai magabtanku abokanan gabanku su zo su ci nasara a kanku shi ne asalin labarin ko wai wani mutum ne yake da yake da shanu abin nan guda uku maza ke yan marakai guda uku ɗaya ja ɗaya fari ɗaya baki shi kenan da ja da baki sai zaki ya zo sai ya ce ma sai ya ce musu kai da kai da wancan ku haɗa kan wancan farin ba dan uwanku ba ne shi so yake cinye ɗayan ya cinye farin shi nan sai suka ware shi duk abin da za su yi ba sa sa shi a ciki yayi da su suka yi nan kawai sai zakin ya zai cinye in shi kai ba na ga yana fa muku munafunci ba kawai in gama muku da shi ba sai ya kashe shi ya cinye ba ka shigari bayan 'yan kwanaki sai sai dawo sai ya samu jan sai ce masa shi ma bakin nan kai ya ce ma ya ce ma ya ce ya ce ma bakin kagar jan nan shi ma fa yana irin na wancan na gano daga baya kalarsa ta fi kusa launin ya fi kusa fari ya fi kusa da ja ja ya fi kusa da fari sadaka shi ma munafunci yake ba in ka yadda kawai zan gama da kai zan gama mushi da kai zan gama maka da shi kawai shi ma shi kenan ya ja ya cinye bayan kwana biyu kawai sai gashi ya da yana dawa sai sai kutil su yau ma kutil a sauhul ahma ai sai ranar da ka kashe ɗan na ɗan wannan nan na waja ranar ne ma na gane na mutu shi sai mi kauya shi ne in wanda ya za ka zo dabba a kusa da 'yan uwarta kana yin kasa sannan daga cikin tausayinta maza su ne da ce wal yuhibbu ahadukum shafaqatahu wal yurih zabihatahu ɗayan ku idan zai yi yanka to ya wata wuka kan ya je ɗauko wuka a ita dagurawa e mata kata kata kafin ta mutu sannan kuma shari'a ta ce a batta ta ta bubbuga ke faffakar ta har ta mutu ka a janye ta a matse ta sannan kuma kada a ɗauke ta ana yanka ta kawai aje a jefa ta a cikin ruwan zafi irin yadda ake makaji kaga duk waɗannan akwai shine tausayi to a babin yankan dabbobi amma ba tausayi bane ka ce kai ba za ka iya yanka rago ba a ka yanka shi shari'a ta ce amma ka bi waɗancan dokokin mun gane to shine wannan فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لفوات حظه لا لرحمة الميت فإن هذا للي كوكن دا أكيدن توسيم ممتشي ليس كبكاء من يبكي لفوات حظه لا لرحمة الميت بزي زم ديدي دا كوكن دا متمن da kuka jarraban da dan abin da yake samu daga mamacinsa ba wancan ya kuka saboda ya rasa wani abu da yake samu daga mamacinsa wannan kuma ya kuka saboda ya ma mamacin kaga ba dai suke ba sau daga wannan za a ba shi lada shi kuma wancan fa ba yi da lada ba yi da zunubi idan ba a yi wasa ba ma yana da zunubi gwaggwadon aƙidarsa a zuciyarsa Wa ƙila an ce innal fudai labna iyazin lallai babban malami kuma abidi mun taɓa ba da kistarsa akwai ban mamaki a cikin kistar al-imam al labna iyazin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai eh, zamanin su ne da su imamu malik al-fudailu bin ziyad al-fudailu bin a su gumin shaidani sun je da na faɗi haka ko haka malamai suka rubuta baya jin magana sosai duk fashi da za a yi a gari to shi ne shugaba fashi sosai duk wani abu da ka sani na ash'ari shi yake yi shine jagora ran nan ya haura wani gida ya kama katanga zai haura ya je sata shi dai bai ko sai da ana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri Allah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al amadu فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون kawai ya ana karanta wannan aya ya waiga ya waiga bai gani karantawa ba kawai sai ya sakku sai ce al'ana ya rab ko kada ana ya rab shi lokaci ya ya Allah shi ke ne ya zo ya tsaya yana tsaye bai yi gaba bai baya ba sai wasu fatake sun zo wucewa sai suna cewa kun ga dare ya fara yi mu nemi zango mu ci kada alfuzail ibn iyad ya zo ya tare mu ya kwace dukiyar mu kuma ya kakkashe mu shi inna lillahi wa inna ashe hanna kai haka ya tafi wajen su ya musu sallama yace ina za ku tafi suka ce hajji za mu amma muna jin tsoron turgumin dan fashin nan da ake ce mishi alfuzail ibn iyad muna jin tsoron kai ya cutar da mu shi yasa muke ta shawara ina za mu tsaya mu ci zango sai kawai ya fashe da kuka sai ce ni ne alfudailu bin ya ce wa qad kuma na tuba sai yanzu ba hajji za ku ba mu tafi in yi aikin alkhairi na farko hajji ka ji asalin shari'a take shi ne ake ba da labari ake cewa tun da ya tuba shekara shi talatin da ya dariya ba saboda tuna zanubinsa shekara talatin haka al'imam al'asfahani ya kawo a cikin shayyatul auliya wa tabaqatul asiya ita shekarun shi talatin da ya yi dariya ba sosai sai da abin da ya faru yanzu nan za a ba mu labari sannan ya dariya shi kuma dariya tashi ta zama kuskure mun gane إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك لوكسن دا ɗansa Ali ya rasu sai dariya aka kama dariya shekara talatin da ya dariya ba وقال سيتي رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به aka tambaye shi aka ce ya za ka kai dariya kuma ka rasa ɗanka sai ya ce ra'aiku anna Allah qad qada sai na ga Allah ya yanke hukuncin sani fa ahbabtu an arda bima qada Allah bihi sai na so in nuna ma Allah cewa na yadda da hukuncin da ya yanke mu shine dariyar da nayi shi yana ganin wannan dariyar da ya ita ce take nuna cewa yadda da hukuncin da Allah ya masa amma malamai suka masa taƙidi suka ce a'a kai khairul bariyati manzo Allah su salama kuka ya yi so daga shi ma kuka ya kamata ya yi ba dariya ba shi yasa muka ce mai kuka a wajen farin ciki ba daidai ba ne mai farin ciki a lokacin da kuma ake cikin damuwa shi ma ba daidai ba ne adalci shine kowane abu ka sanya shi a mahallinsa ka yi dariya a lokacin farin ciki kai kuka a lokacin bakin ciki to ka zama cikakken mutum kenan kuma mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da ka anan al-fudail ibn iyaz rahmatullahi alaihi ba za a yi koyi da shi ba abinda kuma ya aikata ba ya bai dace da sunna ba mun gane yanzu bai dace da sunna ba domin ba dariya ake ba don amma mutuwa kuka ake yi maza sama kuka yi kuma duk koyi in kana son ka tsira sai yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ka bincika mai manzon sama yayi a kowane abu ka yi iyaka abu iyawarka shi ke da abin da ka tabbatar da manzon sama shi yayi a wuri kaza to ka yi in ibada ne baka samu mai manza Allah sama ya karantar ba to ka kai wannan ibada ita ce kaida ويحكى أن rajulan عز الحسن بن علي رضي الله عنهما أرويت شيئا ونمتن يا مسجدنا الحسن رضي الله عنه تعزية الحسن ابن علي جيكا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نصم يفتن سكباتي لي أتنجيكو تنسى شبت رسول الله سما وريحانته شيني جيكا ما نصم نفركو babban namiji sannan kuma bayan haka shine tsalle gansa yakan zo manzo sama ya sujada kawai sai zo ya haye bayan manzo Allah Ta salama ya zama shi kawai na doki kuma manzo sama ba zai dago ba kuma mu sai dai ku yi hakuri sai lokacin da alhassan da kansa ya ga dama ya sauka sannan sai manzo sama ya dago in aka gama sallah manzo sama ya bayani ya ce gashi dan shi ne jikan sai zo ya hau bayan shi ana talla shi ya sa shi kuma da ya ga ya ji daɗin wannan bayan shi ya sa bai ɗago ba sai da ya ga dama ya sauka sannan ya sauko ya ɗago haka yake a cikin hadisai sahihai to kaje da masu yake nuna masa soyayya manzala sama yana hudu ba wata rana shigo masallaci shi da kaninsa al-husayn radiyallahu anhu ya shigo masallaci sai su faɗi su tashi ‘yan ƙananan yara ne su sama yanke hudu ba ranar juma'a ya sauka sai da ya je ya ɗauko su ya tallabo su ya zo ya hau da su mimbai sai ya ce laƙar In Allah innama amwalukum wa auladukum fitna da dukiyoyinku da ‘ya'yanku Allah jarabe ku da sansu ya ce wallahi ina talla ina kuduban nan na hango waɗannan jikokin na guda biyu sun shigo masallaci su tashi su faɗi su tashi su faɗi na kasa mallaka zuciyata ke da na je na tarbo su na ɗauko su na zo da sunan sannan na zuciyata ke sanyi ka je da mazan sama yake to shine wannan to da aka zo a sayyidina alhassan hasan radiyallahu anhu lokacin da aka ɗansa wani nashi ya rasu fi waladin lahuma mat wani yazo zai masa ta'aziyya a game da wani ɗansa da ya rasu wa asnaba fi madhihi wa wasfi shama'ilihi wa asnaba sai ya zake ya kai matuƙa fi madhihi wajen yaban wannan ɗan nasa wa wasfi shama'ilihi kuma yana siffanta ɗabi'un wannan ɗan nasa faqala lahu al-hasan sai al-imam al-hasan radiyallahu anhu sai ya ce إذا أحب الله ما نكره في من نحب رضينا إذا أحب الله ما نكره idan Allah madaukakin sarki ya so abin da mu ba masu shi man nuhibbu a game da wanda muke so rabina sai mu yadda ai dan muna san shi ko ita kuma mutuwar sa ba ma san ta to amma yanzu Allah ya so ya dauki a so da kamin yadda da mutuwar da Allah madaukakin sarki ya hukunta ma kanmu mu to ka gani fa hadhihi alhalatu halun hasanun بالنسبة ila ahlil الجزع wannan yanayin yanayi ne mai kyau ta ɓangaren mutanen da suke da raki ne mai kyau idan an maka mutuwa ka ce to abinda Allah ya hukunta yake so to ma mun yarda da shi وأما رحمة الميت مع غضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أقبل فكم واتشم مجالا بتخي حال منزل سمد كما حال الفضيل بن عياض حال الفضيل بن عياض شيني متاكن حتى حال نبي شيني كما مجالا دا الحسن رضي الله عنه أما حال منزل سمد شيني يتي وأما رحمة الميت amma nuna tausayi ga mamaci ma'ar riba bil qada'i tare da yadda da hukuncin da Allah ya yanke na rasa shi din wa hamdullahi ta'ala da kuma yaban Allah akan wannan jarabawar da yayi a halin da zai sallama kamar yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sannan sai ce ne alhamdulillahi ala ma akhadh wa ala ma a'ta ko ko inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma aw inna lahu ma akhad sannan alhamdulillah ala kulli hal to fa hadha akmalu wannan shine yafi cika a jarrabe ka da jarabawa kai kuka dan ne dan tausaya ma wannan mamacin da karata. sannan na biyu kayi addu'a sannan na uku ka go yabi Allah ka nuna ma Allah ka yadda da hukuncin da ya yanki shikenan to wannan shine halun akmal alhalul akmal kenan yanayin da yafi kowanne shi ke in kana son kai koyi to da wannan za ka yi koyi eh, in ka kasa ba kai wannan ba to kai koyi da magana al asan al anhu da ya faɗa amma halin sayidu na fudayl bin to ba hali bane na daidai kuskure ne a ce an yi mutuwa ka kama dariya har sai wani ya ce ka taɓa ma kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah da madaukaki ta ce sun makana minan lazina amanu wa tawaso bis sabri wa tawaso bil marhama sun makana minan lazina amanu sannan wancan da aka siffanta mana shi a baya ya kasance minan lazina amanu cikin waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da hukuncin su kenan wa tawaso bis sabri sannan suka yi majuna wasiya da juriya wa tawaso bil maghfirati sannan kuma suka yi majuna wasiya da yin tausayi so da ana buƙatar ka zama mai juriya sannan ana son ka zama mai yadda da hukuncin Allah sannan kuma ana son ka zama mai yadda mai tausayi ga mamacin da ka rasa in ka haɗa waɗannan halayen guda uku to ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabr ar-ridha sannan kuma ne ar-rahma kila a ƙara na hudu shine ma alhamd fa zakara subhanahu tawafi bis sabr wal marhama a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambaci yin wasiya bis sabri da juriya wal marhamati da kuma tausayi so da abin da ake bukata kenan mutum ya zama abu na farko lokacin da musiba za ta same shi ya juriya sannan musiba ta mutuwa ya rasa wani dan uwansa ko ɗansa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko wani nasa dai to ana bukata ya juriya idan ya juriya sannan ya nuna ya tausayi tausayin nan shine hawaye ya kuka a game da wannan mamacin sannan na uku ya ya ba Allah madaukakin sarki akan wannan jarabawar da ya masa eh alhamdulillah ala kulli hal to mutumin da ya wannan to ya zama ya zama cikin waɗanda suka cika yanayin da ake buƙatar a zama kenan irin yanayin da manzo Allah sama ya shiga a lokacin da ya rasa ɗansa Allah ya ba mu ikon koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana da fitunu Allah madaukakin sarki ya kawo zaman lafiya da alkhairi a cikin ƙasar mu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله wai kukan da mutum zai idan ya rasa wani mamaci tunaninsa zai rasa abin da mamacin nan yake da shi yake bashi to za zai shiga ciki kukan da mutum al'umma za ta yi idan ta rasa wani malami saboda ilmoman da take samu a cikinsa daga gare shi zai shiga cikin mara a shi ne aka ce ba lada ba zunubi ai gayar imani shi ne a ji a rai cewa tabbas Allah zai ba da wani makwafinsa shi ne gayar ba ka ji a ranka cewa tabbas Allah ba zai kyala wannan al'ummar ba zai kawo wani makwafinsa so da kamala ita ce ke kuka don tausaya mashi kamar yadda man sama ya yi amma idan kai kuka dan tunanin abin da za a rasa na iliminsa ko ba lada ba zini wannan kuka ba za a zarge ka ba a ce ga zunubinka sannan ko ba za a ce ga alhakinka ba domin abin da ake bukata shine bayan an yara sun ɗauka cewa Allah zai kawo wani ai mutane shi yasa suka ci gida-gida daga rasuwan manzo Allah sallama sayyiduna abubakar halinsa kenan na arriba da ya tashi sai ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya abudu allaha wahdahu fa inna allaha hayyun la yamut wa sayabqa dinuhu walau mata annabi sallallahu alaihi wasallam yabqa dinullah ko da manzo kuma rasu Allah zai bi addinin sa kuma za a ci gaba da yin addini kaga imanin sayyidina abubakar kenan wasu su kuma ba su kai wannan matakin ba a cikin sahabbai sai suna tunani ya zai a ce annabi sama ya rasu har da umar Allahu anhu sai na umar yace ba rasu yi ba ya tafi ne je gana da Allah kuma zai dawo kamar yadda annabi Musa ya gana da Allah kwana talatin aka kara masa kwana goma suka zama kwanaki arba'in sai da sai na wakari zo ya musu bayani ya ja musu aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فذاك وانزل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يتشي والله sai ina jin ayar kamar ban haddace ka ba kamar ban santa ba kamar yanzu ayar take sauka shi yasa aka ce abubakar in a'lamu sahabati wa asqabuhu shi fi kowa ilimi a cikin su anan irin wannan ilimin ake son a gane shine ilimi na zo musu bayani to kaga abin da ake ji kenan ka ji a ranka cewa Allah da izininsa ba zai tozarta al'umma ba zai ta musu makwafinsa mun gane to da mujarradin wannan kukan ba lada ba zini shine abin da ake magana kansa amma kukan da za a baka lada shi ne kukan tausaya ma mamacin domin shi annabi sama ya yi. ina jin an gane mai tambayi ya gane da sauran mutane sosai الله أعلم وذكر أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكامين لك زكامين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما كان نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك عيشا سويا وموتا غضيا اللهم اللهم لا تحرمنا أجر هذا الدرس برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله